journée à l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. kazalika za a iya sauraron mu gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalola jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kuma su Ghana. masu sauraro barkanmu da dawa wannan shiri na musamman da ni nasiru adamu ali kaya zan gabatar daga nan ofishin muryar amurka na abuja shirin na musamman na dauke da rahoton dokar hana yawon dare a yankin illela da ke iyaka da birnin kwanni na jamhuriyar nijar hukumar jarabawa ta neko za ta bayyana shirin gudanar da jarabawar kammala sakandare da kula da lafiyar ɗalibai daga nan abuja kungiyar samarwa makafi yanci ta arewa wato arewa freedom of the blind ta gudanar da taro kan bukatun masu larurar rashin gani sannan muna da shirin tubalin tsaro da hassan mai na kaina a ƙarshen shirin muna dauke da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Kafin duk waɗannan za mu fara kawo muku labarun duniya daga Washington. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Sunana Zahra Aminu Fage ga cikakkun labaran duniya. A jiya Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewa haɗaɗɗiyar daular larabawa da Isra'ila sun amince su kulla dangantakar diflomasiya wani batu da ke zama ɓangaren yarjejeniyar dakatar da Isra'ila daga mamaye yankin yamma da kogin Jordan wanda Falasɗinawa suka nemi a basu da makomarsu. Wannan sanarwar ta sa haɗaɗɗiyar daular larabawa kasancewa ƙasa ta farko a yankin ƙasashen yankin Gulf kuma ƙasar larabawa ta uku da ta kulla hulɗar diflomasiya da Isra'ila. Dama Masar da Jordan ne kaɗai ƙasashen larabawa da ke hulɗar diflomasiya da Isra'ila. A shafinsa na Twitter, Trump ya wallafa sanarwa haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen uku kuma daga baya ya faɗa manema labarai a ofishinsa da ke fadar White House cewa hakika wannan lokaci ne na tarihi. A lokacin da muryar Amurka ta tambayi Trump ko yana goyon bayan mamayar da Isra'ila tewa yankin Falasɗinu. Trump bai ba da amsa kai tsaye ba yana mai cewa muna kan magana da Isra'ila game da batun yanzu haka. Hukumomin Amurka sun ce sun kwace miliyoyin kuɗin dala da ɗaruruwan asusun ajiyar kuɗaɗe na zamani da aka yi amfani da su don turawa ƙungiyar alka'ida da IS da reshen sojojin Hamas in ji ma'aikatar shari'a Amurka a jiya Alhamis. Ma'aikatar ta ce karɓe asusun kuɗaɗen da ake kira cryptocurrency da turanci sama da ɗari uku da ke da alaƙa da ƙungiyoyin guda uku. Shine mataki mafi girma zama irinsa kuma ya kai ga dagula tsarin tattara kudade da ke canzawa a ko da yaushe ba abun mamaki ba ne ganin cewa makiyanmu na amfani da fasahar zamani da shafukan sada zumunta na zamani da kuma kudaden cryptocurrency don aiwatar da munanan manufofinsu na tashin hankali a cewar babba attorney janar na amurka william ba a wata sanarwa ya kuma ce ma'aikatar shari'a ta amurka za ta yi amfani amfani da dukkan hanyoyin da take da su don kare rayukan amurkawa daga kungiyoyin 'yan ta'adda asusun da aka kwace mallakar wasu kungiyoyin 'yan ta'adda uku ne waɗanda ke ba da gudummawa ga masu harkokin kuɗaɗen da ba a san ko suwaye ba waɗanda kuma ke aikin musayar kuɗaɗe ta yanar gizo a faɗin duniya a cewar wasu takardun kotu fiye da asusun kuɗi 150 dakarun alƙasam reshen sojan hamas suka yi amfani da su wajen tara kudaden Wata babbar jami'ar hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta yi kira da a yi adalci wajen rabar rigakafin cutar COVID-19 da ake sa ran samu nan gaba a nahiyar Afirka. Tana gargaɗin cewa cutar za ta ci gaba da yaduwa idan aka bar wasu ƙasashen a baya. Daraktar hukumar WHO ta yankin nahiyar Afirka, Matshidiso Mueti, ta ga alamomin da ke nuna abin damuwa wanda ta yiwu reshen nahiyar Afirka Afirka su kasance na baya-baya a jerin kasashe marasa karfin tattalin arziki da za su samu rigakafin cutar ta COVID-19. Mueti ta lura cewa wasu kasashen masu karfin tattalin arziki da ke ba da kuɗaɗe don bincike ko samar da rigakafin na tanadar abubuwa don kasashen su yayin da akwai fahimtar cewa gwamnatoci za su so su kare 'yan kasar su. ta faɗawa murya Amurka cewa tana A fatan suna yin la'akari da bukatun sauran kasashen. Masu zanga-zanga a Belarus sun ɗunguma kan tituna da kuma dubban ma'aikata sun tattaru a wajen wata masana'anta a jiya Alhamis don yin Allah wadai da wani mataki da 'yan sanda suka ɗauka a kan masu zanga-zanga game da takaddamar sakamakon zaɓe wanda ya tsawaita gwamnatin shugaba Alexander Lukashenko mai mulkin kama karya da ya kwashe shekaru 26 yana yi. Tunda sanyin safiya ɗaruruwan mata mata suka ja dogon layi da nuna goyon baya a wurare da yawa a Minsk babban birnin kasar. Da yawa daga cikinsu sun sanya fararen tufafi sun kuma ɗauki furanni da hotunan 'yan uwansu da aka tsare a lokacin zanga-zangar da aka fara yi jim kaɗan bayan zaben ranar Lahadin da ta gabata wanda suka ce an tafka maguɗi. kuka saurara daga Washington DC. yanzu za mu shiga babin rahotanni da hirarraki hukumomi a karamar hukumar illela ta jihar sokoto da ke iyaka da birnin kwani na jamhuriyar nijar sun sa dokar hana yawon dare daga karfe goma zuwa shida na safe don tunkarar matsalar sace mutane ana garkuwa da su sai ko an biya kuɗin fansa na miliyoyin naira haruna mamman bako daga birnin kwanni ya aiko mana wannan rahoton sanarwa da daraktan jin daɗin jama'a na karamar hukumar mulkin illela alhaji nasiru garba dundaye ya sanya wa hannu ta ce daga goma sha biyu ga watan agus shekara ta biyu da Ishirin shugaban karamar hukumar mulkin illela alhaji garba asgari da kansilolinsa da uwayen kasar illela araba da ambarura na sanar da illahirin jama'ar wannan karamar hukuma da cewa an hana yawon dare haka ma a rufe sana'o'i da shaguna da kantuna da wuraren hirace-hirace da na zama tun daga karfe goma na dare zuwa karfe shida na sahi. wannan dokar dai hukumomin na karamar hukumar mulkin illela sun ɗauke ta ne domin tunkarar wani lamari da ya kai wa al'umma al'ummar illela matuƙa gaya a halin yanzu domin 'yan bindiga daɗi na laɓaɓawa suna ɗauke mutane a wannan karamar hukuma da ke cikin jihar sokoto har sai an biya su miliyoyin kuɗin fansa masu yawa wani dan illela da ya so na sa kai sunansa ya ce sun yi marhaba baka da wannan dokar da hukumomin karamar hukumar mulkin illela suka ɗauka. sabida yan babu dokar nan lalura nan ba ta taya zakkyau amma yanzu sawa ga doka karhe goma na dare zuwa karhe shidda na sahi tayar mana kuma mun ji daɗin kawo wanga jami'an tsaro da an kai cikin garin illela saboda a kwantar san mana da hankali mutanen ƙasa su samu jin daɗi ga rayuwarsu hankalin su shi kwanta saboda swata swatan gada aka bai da daɗi ko ba ka da ko dala hankalin ka bai kwanta ba ko kana da dala hankalin ka bai kwanta ba dan ka ya ɗauke shi ba ku da ko dala sai kun yi mai tarbaci to ka ga yanzu halin da ake ciki na ko ci da ciki ji dali na an doge ma dan uwa ai ga an ja ma matsala fara aikin gari mun fara ganin an samu saukin lalurorin saboda yanzu yanzu dai harkokin kenan sun dan kwanta kuma mana fata Allah ya sa shi miƙe hakan. Su ma waɗansu 'ya'yan illela sun bayyana mini jin daɗin su game da ɗaukar wannan dokar. Na alhaji dan talata fanacha illela. To wallahi waga doka da aka kawo illela muna farin ciki da ita saboda a halin da ake ciki muna cikin ɗan kasuwa duk ma'aikacin gwamnati ne kai ko wani ne talaka ne kai makiyayi ne kai to hannunka daga bashi ke saboda ga wa'anga mutane suka zo suka haddabe mu a ƙasa ko ko a karamar hukumar mu ta illela wallahi muna farin ciki dokar ga da an kaza a karhe goma har zuwa karhe shida na asuba wallahi muna godiya da gwamnati ta yi mana kwarkwari kan muna ganin jami'an tsaro suna iya nasu kokari dangane da wagga dokar da an kaza sai dai mu yi ma Allah godiya kan mu yi ma tsaro saboda mun ga jeɗe da an ka fara mun ga yadda sun ka basa gudunmuwa ɗari saman ɗari sannan jama'a ko su sun bi dokar. Na Abdullahi na ji daɗi na aza wannan doka da an ka yi bisa ganin yadda mutane sun ka bada haɗin kai jiya ko kowa ya shige misalin karhe goma na dare amma in ka hito za ka iya sha biyu na ma ko karhe ɗaya ma saboda babu kowa kenan alamu ya nuna mutane dama sun damuna sun matsu suna son a yadda wata hanya wadda za a samu ci gaba akan bannar da aka yi ma musu da sauransu dai ina tunanin can harko da in an sa duka za a kowa bai damu ba za a ce shirmina kaza kaza ba mai boyewa amma saboda abin ya yawa ga mutane an yan kidnapping sun haddabi kowa to an sa ta karhe goma kuma wala an ba da haɗin kai gwargwado kowa ya shige cikin gida dan za ka iya cewa kare biyu na dare na ko kare ɗaya ma kowa babu to hakan ya nuna mana gaskiya mutane suna buƙatar taimako wannan gehen kuma wanga tsarin da an gasa ya nuna taimakon za a suma yi muna addu'a cewa Allah shi daure da wannan doka da an gasa kuma Allah ka sa ta amfani mu Sanusi Muhammad daga Kalmalo mu dan mu gaskiya dokar da an kaza dalle kan dalle ka dan ka gaskiya ka tayi saboda da abuna da zama lokaci a gani ana wasu abubuwa da dare wannan ba su ma dace ba amma ka dan ka kawo lamata ta hama yi wallahi ka san jigajen nan muna muna nan makusantan dajin Arawa za mu da irin misali nan zuwa karfe goma an ka ce ba a shiga saboda dokar da an kasa amma kuma ka kala kuma mala kuma kuma mun gode haka ma an kaza ta yi ita dai jamhuriyar Nijar ta yi rigakafin wannan lamarin kasancewa tana iyaka da illela local government din inda ta jibge dimbin askarawa a cikin rigunan sulke da damara a kowane lokaci tare da manyan motoci na sadarwa a wannan iyaka domin yin sintiri da neman barayi 'yan ta'adda ko 'yan bindiga daɗi a kulliyomin. haruna mamman baƙo na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar a gaishe ka haruna da sauran dimbin masu sauraron muryar amurka sau hudu a wuni hukumar shirya jaraba ta najeriya neko da ke da yalkwata a mina jihar neja ta bayyana shirin da take yi na kare lafiyar ɗaliban ajin ƙarshe na sakandare da za su fara rubuta jarabawar ta niko a ranar 24 ga watan nan daga mina jihar neja ga rahoton mustapha nasiru batsari a wani taron manema labarai babban magatakardar hukumar nekon professor godswill obioma ya ce ɗaukar wannan mataki ya zama tilas domin tabbatar da kare lafiyar yara da ma duk wasu su masu ruwa da tsaki a lokacin rubuta jarabawar. For preparation of schools for the conduct of public examination in the context of COVID, we prepare the guidelines. The guidelines cover rules responsibilities and expectations of various stakeholders which include school preparators. Ya ce shirye-shiryen gudanar da jarabawar sun hada da samar da tsare-tsare, tsare-tsaren kuma sun shafi duk wasu masu ruwa da tsaki har ma da shugabannin makarantu da ke faɗin Najeriya baki baki ɗaya haka zalika tilas a sanya takunkumi da ba da tazara da kuma wanke hannu da sauransu. Alhaji Abubakar Gana shine daraktan shirya jarabawar nekon a Najeriya. Kowace makaranta da zamu yi jaraba sun bi wannan doka domin a yi cikin tsanaki ba tare da an samu matsala na Idan ba bi dokan ba ba za ku yadda. Idan ba bi doka ba ban zaci ma za a bai har mu je wajen ba domin ita kanta state government tana da role da za ta yi play a kai. Tuni da jihohin Najeriya da dama suka ce sun ɗauki matakai don ganin ba a bar su a baya ba a jarabawar nekon a ciki har da jihar Niger kamar yadda shugaban hukumar bayar da ilimi bai daya a jihar Niger Dr. Isa Adamu ya bayyana. Mai girma gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ba da dama an yi abubuwa da yawa don kare lafiya na wannan yara da za su je da malaman makaranta. Gwamna ya tabbatar da cewa duk ɗalibin da je karatu an ba shi wannan abu na rufe ba wannan takunkumi na rufe baki don shiga azuzuwa har ma aka yanke hukunci duk ɗalibin da bai zo da shi ba wanda aka ba shi ba za a bari shiga aji don jarabawa ba. Tun a ranar hudu ga wannan wata na Agusta ne dai ɗaliban ajin ƙarshe na makarantun sakandaren a Najeriya suka koma aji domin tunkarar jarabawar bayan da suka share watanni suna gida a sakamakon cutar ta corona. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. rahotanni na zuwa daga muryar Amurka shiri na musamman daga Abuja. Kungiyar kare 'yancin makafi ta Arewa da ke da jam'iyyar gama kai wato Arewa Freedom of the Blind ta gudanar da taro a Abuja inda ta isar da korafin 'yan kungiyar na rashin samun kulawa da ta dace a jihohin Arewa goma sha tara. Bayan kammala taron shugaban kungiyar Ali Haya Gwarzo ya jagoranci tawaga zuwa ofishinmu na muryar Amurka Abuja inda ya yaba wa tashar da gabatar da wannan korafin. Mun tattauna akan yadda muke fuskantar tozartawa a cikin wasu daga cikin jihohi na ta gayyara mutanenmu ta hanyar kama su kuma waɗannan jihohi ba su yi wani abu wanda ya kamata su ɗora mizanin ƙin ganinmu a kan titi a ce wai kame shi ne zai kawo ƙin ganinmu a kan titi babu wani abu da suka ɗora kansa a kai na mutunci wanda za su ɗauki wannan mataki a kanmu idan za ka ɗauki mataki a kan mutum na ka kama shi don yana bara to dole sai ka cika waɗannan ƙa'idoji na farko shin 'ya'yansa ka tura su makaranta free education akwai gwamnonin jihohi waɗanda su sun yi wannan free education din akan mu da 'ya'yanmu ba sai mun biya ba tun daga firamare har zuwa university amma wasu jihohin ba su yi irin wannan ba ko ɗaya kuma ko da kuɗinka idan ɗanka zai tafi makarantar akwai wacce sai ita za shi a kowace ma ba za a bar ma ɗan naka ya je ba kai kuwa dama a matsayinka na margani karatu ma ya fi ƙarfinka a gurinsu don ba za su taimake ka ba su dattijai waɗanda ba za su iya karatun boko ba akwai makarantu da ake kira na aikin hannu waɗanda aka saba tura su a irin waɗancan jihohi da suke kama mu to ba a ma tura wannan dattijan makafin zuwa wayannan makarantun don ma kar su dogara da kansu kuma in suna da makarantar ma to korarsu ake daga makaranta a zuba 'yan mata so domin su suna ganin amfanin karatun 'yan matan ya fi namu to babu eh wannan ina tabbatar maka ne zan faɗa maka sunayen jihohin da suke irin wannan abu kuma zan faɗa maka makarantun da suka rushe sannan duk ƙananan hukumomin da ake da su a irin wayancan jihohin ba a ba na kasassun mu allowance irin allowance din nan na a hutar da kai daga wahala da kake yi ba a ma kai ka makarantar ba ba a kai ka harkar sana'a ba balle a baka allowance kuma idan asibiti zaka yadda kowa zai sai kati ko irin adalcin nan na shi na kasashe kai ya bulayi to a waɗancan jihohi ba a samu a jihar kano akwai makaranta wacce ake cewa kano state mariri rehabilitation center wannan makaranta ƙasa da shekara sittin, makafi da guragu ake koyarwa a ciki da gwamnan ya tashi sai ya kori makafin da guragun daga wannan makarantar sai aka ɗebo 'yan mata aka ce ta zama makarantar 'yan mata ko da dajin falgore da kamata yi a ce an mayar da makafin an gina musu wata makaranta a cikin dajin falgore kaga za mu ce a ai canza mana akai shugaban kungiyar yancin makafi na arewa ali haya gwarzo a zanta su da muryar amurka in allah ya yarda za mu tuntubi gwamnatin kano don jin bangaren ta kan wannan makarantar da ali gwarzo ya yi magana ta nagasassu ta mariri da ya ce an mai da ita makarantar yan mata kafin mu ci gaba da shirin a shakata da wannan in aka zariya ma da sata ha hasada kwace da keta saka zabu da yawan mugunta salla lokacin ta zunufi ne babu musu ba sa su zalunci da kwace cin amana kar kuma ce har dabo aikin batacce luduma da gwamin jance halaka ne wanda bai bari ba ba ka kasa tara ka ba ka ketara ka inda saura ka sai a sa cuta ka ba ka wayi gari da lafiya ba. Shirin-shirin muryar Amurka ake sauraro, Hassan Maina kaina shigo da shirin tubalin tsaro. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu duba batun nan ne da gwamnan jihar Borno Farfesa Injiniya Babagana Umar Zulum da ma baki ɗayan gwamnonin shiyar Arewa maso gabashin Najeriya suke ta yin kiraye-kiraye ga gwamnatin tarayya da ta samarwa 'yan sanda manyan bindigogin artillery da kuma sauran kayan aiki irin na sojoji don ci gaba da tunkarar mayakan boko haram a wannan shiya batun kuma da ya haddasa zazzafan muhawara tsakanin tsoffin hafsoshin sojoji da tsoffin hafsoshin 'yan sanda ɗan sanda makami gaba ɗaya da ke hannun ɗan sanda yana amfani da makami ne a matakin ƙarshe saboda training ɗin da ake mata sanda da hukin da aka faɗan sanda na farko ba wai ya kashe mutane ba ya kama masu kare doka waye ya ce ɗan sanda ba a aure ya kashe ba a ce yanzu idan wani yana kashe wani sai dan sanda ya tsaya yana sa masa ankwa bindiga zai zuba mishi kuma an training din shi haka kuma doka ta yarda da haka to magana ne a lokacin na na bacin rai amma gaskiyar magana shi ne bai daga su ba to madalla a taron da suka yi a makon da ya gabata a birnin Maiduguri gwamnonin shiyar arewa maso gabashin Najeriya sun nemi a samarwa zaratan 'yan sandan nan manyan kayan yaƙi irin na sojoji duba da irin rawar ganyar suke takawa a yaƙi da boko haram a shiyar tasu tun ma gabanin haka sai da gwamnan jihar borno farfesa injiniya Baba babagana Umar zulum ya nuna cewar 'yan sandan nan fa ka iya yin tasiri sosai dole ne mu tabbatar in wannan abun ba zai yiwu ba mutane su zo mu tara kanmu da maharbin mu mutane dubu biyu uku musu gada da police na wanda mu je mu dauki baga ban san amfanin soja a nan ba soja dubu da dari biyu suna baga to ko shin yanzu a iya cewar gwamna zulum wanda a baya ya sha yin cece kuce da sojojin ya dawo daga rikiyar sojojin ne isa umar gusau shine mai magana da yawun gwamnan magana ne a lokacin na na bacin rai amma gaskiyar magana shi ne bai daga rakiyar su ba sai ai gwamnati ya sha yaban sojoji akan irin kokarin su amma ya san gaskiyar magana shi ne sojoji akwai matsala na yawa ko su kan sojojin sun sha faɗa suna da matsala na yawa tun da akwai matsala na yawa shi me zai hana 'yan sanda a ba su wasu kayayyakin yaƙi na musamman amma tsoffin sojoji a Najeriya na ganin ba daidai ba ne a baiwa 'yan sanda manyan makamai irin na sojojin a cewar wani tsohon hafsa mai ritaya group captain sadiq Garba Shehu. Wannan magana da gwamna Profesor gana Zulum ya yi, na farko dai ni zan iya cewa na fahimci kaman gajin haƙurin shi ko kuma shi ya kai matuƙa yana ganin yakin nan ya iya ƙare a daidai lokacin da yake ganin ya kamata ya ƙare. To, a matsayin shi na gwamnan jiha zan iya gane wannan shi na shi. amma kuma su masu karin magana suna cewa wai ko mutum yana kuka kuma a idan shi na ganin hanya maganan cewa a ba 'yan sanda manya-manyan kayan aiki kamar su a a gaskiya ba shi ne zai zama mafita ba aikin soja daban aikin dan sanda daban kuma abin da yasa aka kafa soja daban abin da yasa aka kafa dan sanda shi dan sanda tun tarihi dan sanda yana cikin mutane ne kaga shi yasa ma ko a Najeriya yan sanda suke cewa dan sanda abokin kowa ko da yake mutane za su iya cewa ba su yarda da wannan ba to amma abin da wannan abin ke duba shi dan sanda a cikin jama'a yake to shi kuma soja gaskiya ba a cikin jama'a yake ba dan sanda makami gaba daya yake hannun dan sanda yana amfani da makami ne a matakin karshe saboda training din da ake masa sanda da hukin da sa aka fi dan sanda na farko ba wai ya kashe mutane ba ya kama masu kare doka ne to kaga bambanci shi ko soja tun da aka tashi soja shi soja dama magana ne ta kashewa ba ta magana ne ta kamawa ba so shi yasa daga horo zuwa irin kayan aiki dole ka bambanta na ɗan sanda da na soja shi in fa dan sanda karfin shi shine na lalama ya kama masu ya kashe doka da bincike da lalama shi ya yasa aifa in ka samu tsofaffin yan sanda wanda suka san aiki za su ce maka abin da ya fi ma wani wani abin aikin da ya fi ma dan sanda mahimmanci shine wannan rediyon uba uba in diga tana can baya to kaga idan aka ce yan sanda su karɓi kayan aikin soja wannan yaddan da ɗan sanda yake amfani da shi tsakanin shi da jama'a za ta fita gaskiya ba zai amfani soja da yan sandan ba su kansu kuma shi kanshi mai girma gwamna zulum a gaskiya ba zai amfane shi ba in suka aka ce za ba 'yan sanda wannan manya-manyan kaya kusan duk ɗan sanda in kana magana makami abin da ake kira rifle ko hand gun. Hand a ban sai zai kira ta hausa ba amma ana bindiga wanda za a harba ta da hannu ɗaya kamar pistol ana maganar rifle rifle wanda yake eh, harsashin ta girman shi bai wuce uku da arba'in da biyar ba that's point to five kaliwa. to ka ga daga nan kayan aikin ɗan sanda in dai kana magana tun daga adai abu duk abin da ya wuce uku arba'in da biyar ya zama babban makami kuma ba wannan ba makami ne na ɗan sanda ba so abin da ɗan sanda suke nema waɗannan ƙananan makama amma ranka dai idan muka duba abubuwan da suke faruwa a arewa maso gabas a yan baya bayan nan kusan hmm. a iya cewar yan sandan kwantar da tirzoma suna taka rawa daidai da na soja ko kuma a wani bangaren mafiya da na sojan misali akwai yan boko haram da suka yi fafari sojoji suka yi garkuwa da su yan sandan nan a jihar borno sun je sun ceto waɗannan sojojin daga hannun yan boko haram kuma suka kwato motoci da sauransu baka ganin irin wannan ne yasa gwamna yake ta kokarin ganin cewar an yi wannan matakin da yake so a ɗauka kuma 'yan sanda sun yi rawan gani a wannan To abin da nake jin tsoro shine idan ka ce za ka ba 'yan sanda manya-manyan makamai mutanen da suke aiki a cikin jama'a za a dinga samun banda tana cewa wai idan mutum yana da da hamma in hamma ce ka ta mishi to duk abin da ya gani yana mishi kallon kusa ne to idan aka je aka ba 'yan sanda manya-manyan bindigogi to suna cikin jama'a nan kuma dole za su dinga neman dalilin amfani da wannan manya-manyan bindigogi To sai dai kuma su ma tsoffin manyan 'yan sandan Najeriya na ganin cancantar baiwa 'yan sanda irin wannan manyan makamai irin na sojoji. Tsohon shugaban 'yan sandan Najeriya Alhaji Suleiman Abba ya min karin bayani. Waye ya ce dan sanda ba a kore shi ya kashe ba. A ce yanzu idan wani yana kashe wani sai dan sanda ya tsaya yana sa masa ankwa bindiga zai zuba mishi. Kuma an training din shi haka kuma doka ta yarda da haka. Ba ɗan sanda ba ko kai din nan kanka kaga wani yana son ya kashe wani. Doka ta baka izini kai masa kutufan da in ya faɗi in ya shure ma shi kenan ba abin da za a yi maka in kuma na zo ga maganar gwamnoni ai shi sa ce maka faduwa ta zo da zama mutumin na amince idan dai su waɗanda ba sa son a yi in masu kifin ƙasar nan ne to me yasa ba za su ce eh idan yau ka tashi da matsala duk abin da za ka yi ka maganin matsalar nan za ka yi shi. Me dalilin da ba za a ba dan sanda kayan ginin kayan soja ba menene dalili? Je kasashen waje mana su gani akwai sashen da 'yan sanda da ake cewa special forces suna da duka kayan da ɗan sanda eh, soja yake da shi yanzu bara baka misali kwanakin bayan nan yan sanda suka yi hoɓɓata suka je su a Kaduna suka je birnin Gwari suka je suka tinkari waɗannan masu eh, ciwo mutane mutunci aka harbi helicopter ɗinsu helicopter saboda bai da amo wanda zai kare shi daga harkashi an ba dan Allah ya sa pilot ɗin ya iya yi ba ga special forces ɗin da suke ciki an same su sun jini na zuba gashi shi ma an same shi amma ya yi manage don saboda iyawa ya je sauka a cikin base in air force wannan ba abun a yi alfahari ba ne amma yanzu haka idan muka ce ya kamata a ba 'yan sanda helicopter wanda bula zai shiga shi sai an samu masu irin wa'annan ra'ayi ai ba akwai in an ce soja ne dan maza kenan ba dukkan mu mun fito daga gidaje ne saboda haka ba laifi bane a ce dan sanda ya aikin soja kuma wallahi tallahi ka je ka duba duniya da su gaba sai ka samu hero guda goma a cikin aikin ɗan sanda ka sami hero a wata ma'aikata. To masu sauraro duka-duka da wannan ne muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro a madadin sashen Hausa na muryar Amurka Hassan mai na kai ke sallama da ku mu kasance lafiya. Yanzu lokaci ya yi da za mu kawo muku shirin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. farkon watan Yuni hukumar tallafawa ci gaban kasashe ta Amurka ta ware kuɗi fiye da dala miliyan 350 wajen taimakawa kasashe a yankin Sahara na Afirka wajen tunkarar annobar COVID-19. Kudaden na da manufar tabbatar da cewa mun ci gaba da ceton rayuka da ayyuka. Kazalika da karfafawa kasashen da muke kawance da su a nasu matakan yaƙi da annobar ta COVID-19 a cewar mukaddashin mataimakin babban jami'in hukumar mai kula da yankin afirka chris maloney to sai dai da sauran aiki a nan babban abin da ke hana ni bacci fiye da komai shine mataki na biyu da na uku na tasirin da covid-19 ke haifarwa in ji mataimakin babban jami'i Maloney. What I mean by that are the economic issues, right? So we're spending a lot of time right now thinking about things like food security. And for USAID, it's you know traditionally we work on the rural sector, but increasingly this is an urban issue. Abin da nake nufi a nan shine uh, sha'anin tattalin arziki. Haka ne, a yanzu haka muna kashe lokaci mai tsawo muna nazari akan al'amura kamar wadatar abinci. Kamar yadda aka sani a USAID bisa al'ada muna aiki ne a bangaren yankunan karkara. To sai dai wannan al'amari ne da ya shafi burane. Saboda haka idan mutane suka kasance a cikin dokokin hana zirga-zirga. ta yaya za mu iya tunanin abubuwa kamar aikewa da kuɗaɗe da tabbatar da kayayyaki sun isa kasuwannin birane daga yankunan karkara wannan muhimmin al'amari ne a gare mu ɗaya daga cikin matsalolin da muke fuskanta yanzu haka a faɗin nahiyar afirka shine tunkarar tasirin ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi da kuma suke fakewa da annobar covid-19 a zaman hanyar faɗaɗa ƙarfin mulkin su na kama karya a faɗin nahiyar a cewar mataimakin babban jami'i Maloni. So for example, there's been over 20,000 Zimbabweans who have been locked up for violating the lockdown rules there and there's been a lot of allegations of human rights concerns. Alal misali, akwai 'yan ƙasar Zimbabwe fiye da dubu ashirin da aka kama aka kulle saboda sabawa dokokin hana zirga-zirga. Haka kuma akwai zarge-zarge da dama na take hakkin bil'adama. saboda haka muna son tabbatar da cewa muna tunanin yadda za mu shiga aiki da ƙungiyoyin farar hula domin su faɗakar a duk sa'ad da aka sami ƙalubale irin wannan a lokaci ɗaya kuma in ji mataimakin babban jami'i maloni akwai labaran da ba na gaskiya ba da dama da ake yayatawa. So we actually just spent a grant in uh, several countries in the Sahel Akan haka ba da dadewa ba da muka rarraba tallafi ga kasashe da dama na yankin Sahel da sauran sassan Afirka ta yamma domin aiki tare da gidajen rediyo da kungiyoyin farar hula domin shafe labaran ƙarya, da tabbatar da cewa ana samun sakonni na gaskiya akan yadda za a tunkari lamarin. Mukaddashin mataimakin babban jami'in hukumar Maloney ya ce ina da yakinin cewa dangantakarmu da kuma musayar fahimta da muke da shi da kasashen afirka abokan hulɗarmu ta tsawon shekaru za ta ci gaba da taimaka mana wajen shawo kan matsalolin yanzu na covid-19 da kuma sauran al'amuran da suka shafi ci gaba da muke da su sharhin muryar amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka musamman na Washington da suka kawo mana labaru da abokan aiki na nan Abuja ni Nasiru Adamu Elikaya da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum.